wannan dai shine karo na farko da aka kafa wani kamfani na shirya fina-finan hausa a nan jamhuriyar nijar gwamnan jihar da magaran malam lawali madugu shine ya jagoranci bikin na kaddamar da wannan kamfani wanda yake da burin bunƙasa al'adu da kuma samarwa matasa aikin yi lalle ga mu mun zo mun kaddamar da eh, kamfani na nijar najeriya mai wallafa da kuma gabatar da fina-finau a cikin kasar Nijar. To mu a matsayinmu na eh, hukuma kuma masu jagoranci wannan jiha ta da magaram muna eh, jinjina ma wa'anda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan eh, fina-finai da ake so a gabatar da su wannan kamfani ya tabbata. Muna jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan saboda kun ji an ce Nijar Najeriya. Kenan na daidai za a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin mu ta Nijar kuma ta Najeriya kuma eh, kun san kuma harka ta finafinai abu ne wanda ake yayi yanzu kenan abu ne wanda ya kara kawo tattalin arziki na mu gaba ɗaya haɓaka kuma eh, saboda yaranmu za su samu aikin yi a cikin wannan abubuwan. Zara Umaru ita ce matashiyar da ta kafa wannan kamfani na Zinewood kira ta yi ga hukumomi da su dafa mata kungiyar ta yi tasiri. Gwamnan jihar da magabatan mu na nan ku sani cewa wannan aiki na fim ni na ɗauki yaunin shi tun daga farko har ƙarshen shi ba tare da an tallafa min ba don haka ina so kadda ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfanin. ku zamto mini kafaɗa wanda zan iya karuwa da ku in girma in yi fuffuke har in tashi sama ganin cewa ina aiki da matasa fiye da matasa arba'in maza da mata kuma muna da hazaka da dubara akan wannan aikin hanya ce don samar musu da aikin yi idan kun kama wannan biki ya hada masu ruwa da tsaki a fannin fina-finai daga jamhuriyar Nijar har Najeriya Ado Ahmad Gidan Dabino shugaban kungiyar masu shirya fina-finai wato Mofan ta Kano ya halarci bikin inda ya ce za su bada gudunmuwarsu alhamdulillah mun gode Allah da aka samu mace guda ta yi wannan kokari na ta kafa kamfani Nijar najeriya kuma har ta ɗebo mutanen nijar ta zo ta shirya da na najeriya ta shirya fim mai suna yanci to wannan abu ne jin daɗi musamman a ce mace ta yi wannan kokari kwarai da gaske kuma a kullum kofa a da take ko a waya ne ko a ido ta nema ana ba ta shawarwari don haka ba ba kuwa bace gare mu kuma mu ba baki ne na ba da shawara ba kuma kofar mu da take ga duk wanda ya maka ga za mu iya taimaka za mu taimaka masa kowace irin mu'amala ce za ta kasance tsakanin wannan masana'anta ta zinewood da kuma kannywood ta kasar najeriya To a kasancewa ta sabon shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na Najeriya reshen jihar Kano wato Mofan muna da yarjejeniya da anfak wato kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa ta Nijar da mu Mofan na jihar Kano mun sanya hannu aiki na shekara goma don taimakawa na masana'anta kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace na haka ta zo a daidai kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara biiznillahi ta'ala kafa wannan masana'anta ta Zinewood ba karamar rawa za ta taka ba wajen ƙara ƙarfafa dan zumunci tsakanin yan fina-finai na Najeriya da kuma na jamhuriyar Niger wanda tuni matasa na nan jamhuriyar Nijar wanda abin yake kamar sabo a gare su suka jinjina suka kuma yaba da wannan buɗe kamfani Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.